To a'udhu billahi shaitani rajim. bismillahi rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalina Maulana wa habibuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. amma ba ta yan uwa kamar yadda aka saba yau ma ga mun zo da wani sabon aiki wanda muka kawo muku mai sauki kuma cikin nufi na ubangiji kuma mai amfanuwa a jiki musamman 'ya'ya maza to wannan aiki dai kafin mu ci gaba da yi idan wannan ne farkon shigowar ku wannan gida namu to dan Allah muna buƙatar ku yi danna mana subscribe kuma ku latsa alaman ƙararrawa domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa ah, wannan aikin da kuke gani a ah, na ƙarin girman gaba ne kuma da hana saurin inzali wanda mafi yawanci abubuwan da muke fama da su kenan yanzu a mujtami'ina mu to alhamdulillahi yanzu za mu faɗa cikin wannan aiki kamar yadda kuke gani wannan dai za a nemi wannan abin da ake ce mai kuzbara yauwa wanda ake ce mata kuzbara ake ce mata wannan abar wannan ta ɗan yi duhu saboda raba ta ɗan taɓa min ita ina da ita da yawa kuma sai na ga ina da kyau a ce na fito na nuna muku wani gurin za ku ga tafi wannan haske idan aka samu wannan kuskura madaidaiciya akalla to sai a ajiye gefe guda sai kuma a nemo kwai guda biyu yayi guda biyu ake nema na kaza ne ko kuma na zabi ko kuma makamanci irin haka amma dai kwai guda biyu dai ake bukata daga dai biyu dai akalla dai kar ya kasa guda biyu kar ya tafi daya kuma kar ya tafi uku kwaya biyu ya isa idan aka nemo su ya tabbatar kuma masu kyau wanda ba su samu matsala ba kuma ba dauya ba ko kuma makamanci irin haka ba wanda suka fara jini a cikinsu ba ma'ana wanda kaga sun tafi hanyar kwanci ko kuma lalacewa to saboda haka idan aka samu wannan kwai kwaya biyu kacal shikenan sai a ji su gefe kuma sai a nemi man zaitun ma'ana zaitun zaitun kenan shi ne muke ake cewa da turanci olive oil ko mu kuma da hausa mu ce man zaitun kuma da larabci a ce zaitun zaitun to shi za a nemi, a nemi mai kyau da Allah irin na kamfanin hawaii su ne ba su yi haɗi gaskiya mafi yawancin malamai duk sun yarda da wannan to idan aka samu man zaitun irin wannan mai wannan kalar yawwa sai a ji shi gefe sannan kuma sai a nemo a almond oil ma'ana zaitun laws hello kenan <clears throat> da larabci wannan da kuke gani kamar irin wannan ma ya ishe ka yawo kai ɗaya irin wannan ma an ka neme shi to bi iznillahi ta'ala zai ishe ka ka yi amfani da shi har tsawon iya abin da ake bukata To alhamdulillah ga abubuwa nan guda hudu ga kwai mun haɗa, ga kuzbara, ga zaitun zaitun ga kuma zaitun los Kafin mu ci gaba kar ri amince da yi mana subscribe da kuma latsa alamar ƙararrawa domin kara mana karfin gwiwa. Sannan idan da wani tambaya ko wani abu akwai comment section sai a rubuta mana insha Allah za mu bayar da amsa ko kuma shawara. Mun gode. To. A yadda ake yi sai a ɗebi wannan kuzbar idan kana da blender to falillahi alhamdu sai a niƙa ta da bilanda. sai a yi amfani da bilanda a niƙa shi idan kuma babu bilanda, sai a sa turmi to amma ni akwai ma blender saboda lokacin da na yi aikin ba ba wuta ne shi yasa na ci to bari in nuna muku haka nan yanda ko da turmi ma za a iya dakawa ba dole dole sai a cikin a blender ba zai kasance an daka ta a cikin turmi zaka ji tana ɓaɓɓarewa tana ta ƙamshi lokacin da ake buga ta za ku ji ita kamshi gare ta kun ga wannan duk da dai ta riga ta tsufa a ruwa ya dan taba ta ne kaɗan, shi yasa ta yi wannan duhun amma kar take haske take yi sosai ta yi kyau kamar gyaɗa take yi kamar bayan gyaɗa. to wannan kun ga ta dan yi duhu to amma duk da haka amfanin ta yana nan a jikinta za ku ji tana ta faman kamshi kamshi sosai fa kamshi mai gamsarwa mai daɗi za ku ji ƙamshinta. to ana daka ta kamar haka ko kuma a niƙa amma kuma ta fi haka laushi to fa lillahi alhamdu in kuma kamar haka din aka bar ta to duk ɗaya ne dai insha Allah ya zamanto dai an daga ta lukui-lukui ba kamar yadda kuke gani kar amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa to alhamdulillah idan aka riga aka gama da kan wannan ko kuma aka gama niƙata sai a samu guri sai a zuba ta a ciki saboda yin in ce au tunda kun ga dole sai ana auna ba duka baki ɗaya kun ganta nan gurin kamar yadda kuke gani mun juya ta a cikin wannan bowls din cikin wannan dan kwanan dan kwankwamin gilas din gata nan ita ce muka juye ba wani abu bane ita ce muka juye ba mu nuna muku yadda muke juyawa bane ba shi yasa amma ita ce dai muka zuba a nan gurin to daga nan gurin bayan an riga da an tabbatar ta yi to in haka kabar ta kenan tunda za ta ciwo lafiya lau in ma kuma ta faka laushi shi kenan sai kuma mu ɗauko wani abin da za mu haɗa ma'ana shi abin da muke bukata sai ka ɗauko wannan ƙwai guda biyu da muka ce dole sai da su sai ka fasa guda sannan kuma sai ka ƙara shi ma kashe gudan ka ɓare shi ka zuba a ciki to me ya rage za a yi a nan gurin a wannan gurin kuma shikenan sai ka ɗauko babban cokali na cin abinci babban cokali na cin abinci za ka ɗauka sai kuma ka zuba wannan kuzbura cokali ɗaya garinta sai ka ɗebo garinta sai ka zuba cokali ɗaya bayan ka riga ka zuba wannan cokali ɗaya sai ya kasance ka kaɗa shi kamar yadda ake kaɗa ƙwai kamar yadda ake kaɗa ƙwai in za a toya yau na san wani zai ce me yasa babu albasa ba kaza ba kaza ba kaza bai zama wajibi dole sai ka sassa waɗannan ba ko da zaka samu misali albasa to bai wuce faran albasa ba idan har da akwai idan kuma babu haka ya isa kar wani ya ce mun ba magi ba kaza ba kaza a'a a wannan gurin a cikin wannan muhallin zaka iya yauwa. Bayan nan kuma sai ka ɗora frying pan ɗinka a saman wuta sai ka zo da man zaitun ɗin wannan wanda ka da ka ajiye shi gefe yauwa. Sai ka ɗan zuba wannan man zaitun. Ita da man zaitun ake toyawa ba a toya da irin vegetable oil da dai sauransu. Yauwa man zaitun ko da bota ba a soya. Man zaitun kaɗai ake soya da shi domin kun kanshi man zaitun yana ƙara girman gaba in ana yin amfani da shi. To a nan ne za ka iya sa gishiri kaɗan, ɗan kaɗan fa amma fa ɗan kaɗan. Idan kuma bai zama wajibi bai zama dole dole sai ka sanya gishiri ba tunda magani ne ai ba dan daɗi daman za a za a ci ba barantana a ce ba a sa magi mai tauraro ba ko makamancin irin haka to wannan mun ɗora akan furen fan ne gashi nan kuma muna toyawa sai ka zuba duk da dai man bai yi zafi ba sosai saboda ina ɗan sauri ne a tayim ɗin muna wasu ayyukan ne da dama Sai na ce bari dai in soko muku kuma in nuna muku wannan wasu bawa da take mai sauki To gashi nan gurin da kamar yadda kuke gani saboda kusbar da take ciki kwan yaƙi ya tashi kuma daman bai zama wajibi in ya isa ya tashi ba in ya soyu shi kenan mu abin da muke bukata kenan. Yauwa sai ya kasance ya soyi sosai ciki ko ina ruwan shi ya riga ya ƙame na jikin kwan sai ka daddanna shi sai kurka daddanna shi haka kamar yadda kuke gani. Yauwa to a in kuka lura ciki da bai gashi nan ya soyu yawwa yanzu ina limke shi ne zan ɗauke shi gabaki ɗaya domin in nuna muku duka gabaki ɗaya yadda ake yin amfani da wannan wasfa mai albarka kuma mai amfanarwa sosai wanda wasu zaka sun ce babu maganin ƙara girman gaba ka kaza da sauransu to a kwatanta wannan bi Allah ta'ala sai a gani ni na san za a neme ni sai an mun godiya da yarda Allah da kuma ejaculation din duka gabaki ɗaya yawwa To daga nan gurin ne ka sai a ɗauke shi sai a yi amfani da shi a ci gaba da shi a kullum ta Allah so ɗaya ake yi. Kullum ta Allah so ɗaya inda so samu ne bayan magariba kafin a kwanta. Bayan magariba kafin a kwanta ko bayan yi kullum ta Allah so ɗaya za ka yi har tsawon sati biyu. To alhamdulillah kamar yadda kuke gani. Shi kuma wancan man animal oil kenan elmon Almond oil shi nan gurin shi kuma yadda ake yin amfani da shi shi ne kamar haka. ana ɗaukar wancan man ne in za a kwanta shi ma sai a shafe gaban gabaki ɗaya da shi idan aka shafe wannan gaba da shi sai a bari tsawon minti ashirin ko talatin yauwa sannan sai a samu ruwa mai ɗan ɗumi mai matsakaicin ɗumi in aka samu ruwa mai matsakaicin ɗumi sai a wanke idan aka wanke har wa yau bayan an wanke sai a ƙara maimaitawa a ƙara shafawa sai kuma a kwanta da shi a kullum ta Allah shi ma haka ake yi a ci wancan ɗin kuma a yi amfani da wannan zaitun lord hello ya ta'ala ka zai ƙara girma jijiyoyin jiki za su ƙara fitowa sannan kuma a quick ejaculation da kake fama da shi zai ragu zai ragu sosai za ka dina, za ka riga ɗaukar 'yan minutes ma'ana ko mintuna wanda suke fiye da nada, idan kana yin kana kana yin inzali a minti biyar ko kuma a biyu ko a ɗaya to abin zai lanku zai lanku zai lanku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dace a kar ku mance da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ku kara mana karfin gwiwa kuma muna ta muku godiya muna godiya Allah ya sa ka da alkhairi da kuke tsayawa kuna sauraron mu yawa da sakonnin ku kuma duk suna shigowa mun gode mun gode Allah ya sa ka da alkhairi muna godiya muna godiya mun gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba insha Allahu mun gode mun gode sosai